da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Halima Jimarauce da Jamila Kabiru Fage ke muku lale marhaban da barka da warhaka da kuma sake haduwa ta cikin shirin yau da gobe da wannan la'asariyar juma'a ranar goma sha uku ga watan fabrairu daga nan sashen hausa na murya amurka akan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da kuma talatin. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za ku iya kiran mu kai tsaye ta waya ku yi tambaya ko ku bayar da gudunmawa akan hanyoyin da za a iya bi a ƙarfafa wa matasa su cimma dogaro da kai da kyautata rayuwarsu. Baƙonmu na yau shine ƙwararren masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adama Dr. Aminu Muhammad Fage na Jami'ar Bayero ta Kano. Amma kafin nan za ku ji shawarwarin wasu 'yan Najeriya game da taimakawa matasa su iya dogaro da kansu. a ba matasa ilimi ilimin nan ba kawai ilimin aiki a ofis ba a'a ilimi na sana'a yadda in yaro ya gama na karatunsa ko ma an ce ga aikin ofis zai kawai bai sha'awa a ba shi aiki na sana'a muna tahe da duka wannan amma da yake juma'a ce murtala faruk sanyin na ya haɗa mana labarin wasanni akan yadda 'yan najeriya ke sha'awar wasan kwallon ƙafar turai A dandalinmu na wasanni a wannan makon za mu yi tsokaci ne akan irin goyon baya da ƙauna da masu sha'awar ƙwallon kafa a Najeriya suke yi wa ƙungiyoyin ƙwallon kafa na Turai, inda musamman a tsakanin matasa da manya har ma da wasu muhimman mutane za ka sami kowanne da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Turai da yake goyon baya. Wasu ma bakin rai bakin fama domin ku a irin yadda suke danganta kansu da ƙungiyoyin kai ka ce suna daga cikin 'yan wasa ko jami'an ƙungiyoyin. akwai ra'ayoyi da suka sha karo da juna dangane da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da suka fi yawan magoya baya to sai dai ɗaya daga cikin waɗanda suka fi shahara shine binciken da aka gudanar a shekara ta uku, wanda ya nuna cewa kashi 89 na masu sha'awar ƙwallon ƙafa a duniya suna da wata ƙungiya musamman da suke goyon baya inda ƙungiyar Manchester United take kan gaba da magoya baya kusan miliyan 659 Barcelona ta kasar Spain ita ce ta biyu da magoya baya miliyan 260 sai real madrid ita ma a kasar spain ita ce ta uku da magoya baya miliyan 180 yayin da chelsea ta ingila take ta hudu da magoya baya 140 to ko yaya waɗannan ƙungiyoyin na ƙwallon kafa na ƙasashen turai suke a zukatan 'yan najeriya a hali yanzu ina nan ɗaya daga cikin cibiyoyin da ake kallon ƙwallo a birnin sokoto malam da farko ka fara bayanin menene sunanka sunana yusuf yusuf ahmed malam yusuf wace kungiya kake sha'awa a rayuwar arsenal tun yaushe ka fara sha'awar kungiyar kwallon kafar arsenal zai kai shekara 25 menene ya ja ka ga ita kungiyar ta arsenal haka ji kana sha'awar ta eh to da yake ka san ni ma dan kwallo ne na dan jima yana kwallo tun tashi na dan ya buga kwallon kafa yana irin gaskiya abin da ya bani sha'awan son Arsenal saboda suna buga min kwallon da nake so. Ya kake ji watakila idan Arsenal tana buga wasa ya kake ji a rayuwarka? A cikin zuciyata kamar ta fashe har in an mace ni. Amma dai in na ci kuma to an furi amma dai in ana ci na ko kuma ana min wasa hankali na tashe yake. Ok Ma'azu Isa Tela sunana. Malam kai kuma wani club kake goyon baya a Turai? Manchester United nake supporting. to kamar menene halan ya baka sha'awar goyon bayan manchester united to gaskiya na ji tun lokacin ina karami manchester united na bani sha'awa sosai yaya kake ji idan manchester united tana buga wasa ai eh, gaskiya ina jin daɗi sosai saboda duk lokacin da suka yi wasa kamar ga sati idan ba su ci ba to kamar zan ce weekend din nawa zai dan samu dan damuwa haka saboda tun ina karami na riga na saba da kallon su kuma muna kusan koyaushe muna canye wasa so duk lokacin da aka yi wasa da ba su samu sakamako mai daɗi ba gaskiya ba za mu dan ji daɗi ba hakika ne. Eh da farko suna na Alhaji Binji ni ne ciyaman na club in Chelsea na jihar Sokoto. Tun yaushe ka fara goyon bayan wannan kungiya ta Chelsea? To gaskiya na fi shekara goma sha ina goyon bayan ta. Me ya baka sha'awa ga ita wannan kungiya ta Chelsea har kake goyon bayan ta? Eto eh na ɗaya abin da ya bani sha'awa da ita ina son coach insu kuma da JC inda suke sawa bulu mai sha'awar sa abu kala bulu mai shi yasa nake son Chelsea. Sunan Abdullahi Buba. ina supporting in Barcelona me ya baka sha'awa tun farko har ka zaɓi Barcelona kana sha'awarta gaskiya yadda suke wasa ina jin daɗin wasan su dan suna wasa yadda ya kamata kuma duniya tana ko ita tana jin daɗin wasan su tun yaushe ka ji sha'awar Barcelona a rayuwarka eh gaskiya na ji sha'awar Barcelona tun 1994 kamar yaya kake ji idan Barcelona tana buga kwallo ina ji gaskiya ina jin kamar ni ban da wani irin abun da ke na, yadda ka san kamar irin an haife ni ne yau ina jin ban da matsala jikina haka nake ji idan ta yi nasara a wasa ya kake ah, in ta nasara gaskiya nan ma ina gani ko barci ba zan samu ba don daɗi har biki ina kira na a zuwa a yi biki na farin ciki to idan watakila wata muhimmiyar wasa aka samu aka yi nasara akan ta ya kake ji a to lalle ko ba kare ɓaci da nake ji ba kamar irin a ce min na rasa wani abu ne na farin ciki to hajiya halima da jamila fage da ma sauran masu saurare kun ji kaɗan daga cikin irin yadda ƙaunar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen turai ta mamaye zukatan wasu 'yan najeriya to ku ja mu je kai Murtala ka manta baka gaya mana kai wani kungiya kake bi ba don ni 'yar Arsenal ce. Rashin aikin yi ga matasa babbar matsala ce ga kowace ƙasa, musamman ma ga ƙasashenmu masu fama da bala'in ta'addanci da rashin tsaro. Ibrahim Abdulaziz ya jiyo shawarwarin wasu 'yan Najeriya game da hanyoyin da za a iya bi a raba matasa da zaman banza. sunana Muhammadu Awal. To babba na farko dai shine a sake mara wa ilimi, a ba matasa ilimi. Ilimin nan ba kawai ilimin aiki a ofis ba, a'a ilimi na sana'a. Yadda in yaro ya gama na karatunsa ko ma an ce ga aikin ofis zai kawai bai sha'awa, a ba shi aiki na sana'a. wanda zai shi da kana zai dogoro kansa shine shi shine mafita suna na gyan fam ne shawara na shine duk gwamnati ta zo in tana so ta ci samu cin gaba tattar da su ma'aikatan da sun an rufe a dibe yaran da ba su yin komai a mantar zancen wai ko suna da digiri ko a digiri ba duk yara yara ne dukan sun su samu aiki yi a rubu da shanin iskanci da wasu rayuwar da ba daidai ba ne su alka su like program na su nd su vocational relevant technologies na don musa akwai wasu states da suna har yanzu suna da eh, vocational relevant technologies don zai fi don in suna sa babu hannu zai hana su kin eh, makaranta ba kamar wasu ayyuka ya kamata matasa su koya noma gyare-gyaren kamar su karfuna welding da su gyaran motoci da handset na ma zai iya taimaka ma wasu sunana ko musa abin da ya kamata yi shine wannan wannan koyarwa da ake matasa to na dogaro da kai wato na sana'a technical education kan a yi wasa da shi kama daga primary level zuwa secondary ya kamata a mai da attention ɗin gwamnati akan wannan don shi ne kawai zai taimaka mutane don ka gama ba sai ka damu kanka da wani neman aikin gwamnati ba kaga masu aikin hannu yanzu ka lura ma sun fi ma'aikacin gwamnatin samu yanzu ka duba eh, minimum wage na ma'aikacin gwamnati ya ce ma dubu sha takwas a wata to yanzu ga yaran nan da suka kamu kwalma na adama yara da suka koyi su yin ayyukan walda su kafinta da su tila za a ga wani kafin wannan kafin wata ɗaya ma ya haɗa ma dubu ɗari wani zai ma jet ɗin da zai sayar dubu ɗari dubu saba'in su ma matasan suna da laifinsu don da yawa za a ga yaran da muka gani aka yi musu training irin na tela ne aikin welda ne da sauran sai ga suna ɗaukar kayakin kuma suna sayarwa yaro ya je a koyar da shi maimakon ya zo ya kama sana'a sai kuma ya je siyar da abin da aka shi na aiki ya koma kuma yana bangan siyasa. To su ma kowane matashi ya tashi hoɓasa domin bawo maraya sai rago, rago shi ne maraya. Rago shi ne maraya malalaci kowa ya tashi na bin kansa domin duk wanda tashi na bin kansa. Damuwar mu da matasa yanzu shine ba wani abu bane. Eh sun samu dan kobo a hannu sai su fara kashewa barkate a dinga shaye-shaye a dinga neman mata a dinga neman mata suka ga mata ne ma masu cin kudi so su daina wannan in mutu zai aure ya yi aure in ba zai aure ba daina bin mata barkate To kahin Dr. Aminu Muhammad Fage ya shigo wannan zaure namu da tashi gudunmawa ga amsoshin da kuka aiko mana game da tambayar mu ta jiya akan wannan batu na taimaka mu matasa su iya dogaro da kansu. Na farko dai a samu magabata na gari to za su bai wa matasa shawara ta gari sannan kuma su tallafa musu ta harkar ilimi ko kuma kasuwanci ina gani idan an yi haka za a samu raguwar matasan da ke shiga kungiyar ta'addanci allah ya samu gane amin sako daga kubrat abdul sai halima waziri digma ta ce neman ilimi da kuma zama hardworking da kwatanta gaskiya da tsoron allah da zama smart a koda yaushe ta hanyar koya musu sana'o'i da kuma ba su jari da kuma ba su ilimin zamantakewa da jama'a da kuma nuna musu mahimmancin dogaro da sana'a ba sai an dogara da aikin gwamnati ba musamman ma matasan yankin arewa maso gabashin najeriya sako daga hadiza adamu ita kuma maryam dms ta ce matasa su sami ilimin addini da na boko da kuma sana'ar hannu tallafa musu da ilimi ingantacce da sana'o'i sannan da shawarwari masu ma'ana sako daga sani sa'idu mu sami ilimi wajen manhajar koyarwa a nuna cewa dogaro da kai ya fi komai a ba matasa jari da zarar sun gama makaranta maimako nysc to a koyar da su sana'a a dunkule musu a laos a ba su su gudanar da sana'o'in da suka koya wallahi ina aiki sannan ina karatu a jami'a amma burina da na gama karatu na watsar da aikin na koma gona ko kasuwa Sako daga tasiru Sani Bello. Samar da ingantattun labaran magabata da wahalar da suka shiga da kuma yadda suka zama cikin ƙarshen lamarin, sako daga Muhammad Kamal Kuna. a ba mu ilimin fasaha na zamani kuma gwamnati ta tallafa mana da kuɗi ko kayan aiki sako daga gwarzo shafi'u su hi ƙarhin zuciyarsu kuma kar su raina sana'a komai kashinta Sako daga Nasiru Masta ta fawa balewa. Ni a ganina mafita ɗaya ce zuwa biyu. Na farko matasa su rufe ido a kayan mutane, su kai zuciya nesa, su yi haƙuri da abin da suke da shi, banda dogon buri. Na biyu kuma shine a koma gona, sako daga Daniel Mandi. Suho matasa a ko'ina an san su da ƙwazo da himma a kome suka sa a gaba, musamman ta wajen aikin ƙarhi ko hikima. To a gaskiya babban abin da ya sa masu son zuciya suka yawa a cikin matasa rashin aikin yi ba a ba da tallahi. Sako daga Abubakar Saddiq ɗan almajiri. Haƙuri da juriya da rage dogon buri, mu daina hangen na sama da mu, mu ringa hangen na ƙasa da mu. Hakan ne zai sa muna gode wa Allah, sannan mu guji raina sana'o'in da muke da shi. Matuƙar in mun riƙe sana'o'inmu tsakani da Allah, cikin yardar Allah zai sanya albarka a cikin ƙananan sana'o'inmu. Sako daga Sa'idu bawan Allah ta fawa balewa. Tallafa musu wajen samun ingantaccen ilimi da kuma dawo mana da kamfanoninmu hakan zai taimaka matuƙa sako daga habu ya yaji. Nura Ahmed ya ce gwamnati ta samar da ilimi mai tsafta ko mai inganci ga kowa da kowa, a kuma koyawa matasa sana'o'i na hannu da na saye da sayarwa. koyar da su ilimin kimiyya da fasaha ta harshen su wato yarensu ba lallai da turanci ba sako daga abubakar salisu matori sani ismaila ya ce na ɗaya karatun addini da zamani na biyu sana'a komai ƙanƙartarta wannan ne mafita masana'antu na ƙere-ƙeren zamani irin su abin da ya kama daga kan keke mashin mota injin ban ruwa wilbaro da dai sauransu kuma kayan gine-gine farashinsu ya sakko sosai sana inganta makarantu daga firamare har jami'a na wanda suka zamo daidai da irin kasashen duniya da suka ci gaba sako daga umar ibrahim sai injiniya lawal abdullahi ya ce wannan hanya ce mafi sauƙi in aka yi la'akari da tsadar rayuwa da muke ciki in har akwai hanyar da ilimi zai wadatu cikin sauƙi bayan haka sai sana'ar hannu mafi sauki. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye a wayar talho ku tambayoyinku ga baƙonmu ko bakuwarmu. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. masu saurare kamar yadda kuka sani yau juma'a ce kuma kowace juma'awar haka mukan ba ku dama ku kira mu wato ta wayar tarho ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku a wannan hili namu. kamar yadda muka shaida muku bakon namu na yau wani kwararren masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adama ne kuma shine dr aminu muhammad fage na jami'ar bayero ta kano wanda zai taya mu hira a wannan zaure namu kuma kamar yadda kuka ji dai hilin namu yau gaba ɗayan shi akan taimakawa matasa ne ko kuma ƙarfafa wa matasa su iya dogaro da kansu har, ma su kyautata rayuwarsu dakta kana jin mu salamu alaikum eh ina jin ki Yauwa Halima ce Halima jimarau <laughs> Yauwa. To dakta muna maka lale maraba wannan wannan hili namu na wato wannan shiri namu na yau da gobe. Da harko ma ka mu ma bude layi dakta me ake nihi ne da dogaro da kai? Na'am, to in an kai batun dogaro da kai ana nufin wato ɗan adam ko kuma al'umma gaba ɗaya su zamanto cewa sun yi amfani da baiwar da Allah ya musu ko kuma waɗansu sana'o'i da suke da shi wanda za su rike kansu ba tare da sun dogara da gwamnati ko wani gwamnati wanda suke ganin shi ne zai tsaya musu in ba su kansu ba na farko kenan na biyu kuma dogaro da kai yana nufin cewa a kirkiro abin da mutum shi kan kansa zai amfane shi kuma ya amfanar da al'umma mhm. tare da sanin cewa wannan abin da za ka yi ba wai kai kadai zai amfana ba har ma sauran al'umma gaba ɗaya za su amfana mhm. saboda haka harkar dogaro da kai ba wai mutum kanka kadai zai wa zai yi wa al'ummarsa ne domin a ci gaba gaba ɗaya ƙasa ta ci gaba. Mhm. Wannan shi ne batun dogaro da eh, Yawa, to dakta ka mu shiga gadan-gadan batun duba irin hanyoyin da za a iya bi a ƙarfafa mu matasa har su cimma dogaro da kai. Kama irin bincike-binciken da kuke gudanarwa kun samu wani bambanci tsakanin yadda ake taimakawa matasa a kudancin Najeriya da kuma arewacin Najeriya game da taimaka musu su dogara da kansu su kyautata rayuwarsu. Eh kwarai an samu bambanci wajen nazarin al'umma da suke arewacin najeriya da kudancin najeriya na farko dai abin da suka fi badawa a kudancin najeriya shine kafa kungiyoyi na ƙananan hukumomi ko na garuruwa ko kuma a'a na 'yan uwa ma waɗanda za su taimaka wa 'yan uwansu su ya su kuma abin da ake kira family ko kuma clan wato zuriya a takaice su sukan haɗa ƙungiyoyi domin su jawo 'yan uwansu su gina sa kan kowace irin sana'a suka gani wacce ta dacewa da su na biyu kuma alal hakika ilimin da suke baiwa matasansu a gaskiya sun yi mana rata wanda mu a nan kawai muna kwatanta ilimi ne duk da dai yanzu a ce an samu ci gaba an ƙara samun matasa da suke gama digiri da sauran fannonin gaba da sakandare mm. amma duk da haka mu ilimin da muke ɗauka a nan muna ganin shi kawai ilimi ne wanda kana gamawa za ka shiga gwamnati ta baka aiki ka zama wani abu har ka tara kuɗi to amma akasarin mutanen kudi ni abin da muka nazarta shine sukan ba wa muhimmanci ga sana'o'i kala-kala. Mm. Saboda haka za ka ga ko a nan ma waɗansu sana'o'in musamman ba su cika ba su muhimmanci fiye da yadda mutanen kudu suka ba su. Sannan mm. kuma taimakon juna taimakon kai da kai. Yau wato. Wanda ake kira community development. Yau. girga sai kan wannan ba amma sai an faɗa. Eh, Yawa dakta game da wannan taimakekeniya da taimakon juna da kai magana a kai shinko ko kun gano dalilan da suka sa a arewa babu irin wannan taimakekeniya da taimakon kai da kai kamar yadda ake da shi a kudu. kamar waɗanne dalilai ne suka sa 'yan arewa ba sa taimakawa juna to akasari wato abubuwan da suke daga gurɓata taimakon kai da kai ana samu a nan to amma ya fi karfi a cikin waɗansu ƙungiyoyi na addini alal misali ƙungiyoyin ɗariƙun nan sukan taimaka wa junansu to amma abin da yake faruwa yanzu tun da zamani ya kai zamani abin da ake kira ƙarshen zamani kowa yanzu a nan arewacin najeriya abin da yake buri shine ya ga cewa shi ma ya zama wani yawa dogon buri da san kai da neman sai ka fi wane ko kai ka tara kowa to wayannan abubuwan shi yake sa mutane kowa yanzu bai yarda da dan uwansa ba mm. amma a da ana samun yan uwa su haɗa business ko sana'a su miƙe su kafu kamar yadda muka san manya-manyan masu kuɗin mu ai iyalai ne dangi ne suka haɗa kai suka kafa su amma yanzu kowa so yake ya zama shi babba ne shi yana cin gashin kansa ko kuma ya fi kowa to irin wannan al'amura su suka sa ba ma samun irin kungiyoyin haɗin kai ala misali idan ka je kudancin najeriya ba ga kungiyoyin yan arewa kamar yan gari kaza yan unguwa kaza yan uwa kaza kamar yadda idan ka zo nan arewa za ka ga yan kudu suna da su kala kala Mm. Yawwa to dakta ga kira eh, a ci gaba ci gaba ya karasa eh, karasa dakta. Yawwa san kai gogayya ta ba gaira ba da cewa sai na buwa ne shi ya sa haɗin kan yake wahala. Mm. Sannan kuma akasari ma akwai rashin ilimi ina ganin rashin shi ne babban tushen al'amarin domin duk inda aka samu masu ilimi suna ganewa cewa haɗin kai ya fi mutum ya tafi shi kadai. Mm, haka ne sa. wato za ki ga ko da ma an kafa kungiyoyin sai ki ga sun rubuce. Mm, to Allah ya kyauta. Dakta ga kira daga ga kira daga jamhuriyar Nijar. Malam Umar kana jin mu? Umma Malam Alina. A ah, Malam ah, sannu Malam Umma kana lahiya mutanen dogon dutse. A ah, lahiya lawa Alima lahiya lawa Alima. Eh yau tambaya za ka yi ko gudunmawa za ka bada? So ni tambaya za ni dai bisa ga wajen abin da sun kace ana so a taimaka ma kamar yara matasa waɗanda ba su da aikin yi. Muna jin ka. Ina jina Halima? Eh muna jin ka eh, shi ma dakta yana jin ka. Eh kamar ta wace hanya kamata a biya taimaka ma kayan yara waɗanda ba su da aikin yi. Kamar na Afirka ana kuka na ta yara matasa ba su da aikin yi sun abin su kwarai. Hmm. To mun gode kwarai malam. Eh, eh mun ji ka malam umma mun gode kwarai dakta ka ji tambayar malam umma daga eh, eh. jamhuriyar Nijar wai ta wace hanya za a ba a taimakawa matasan da ake cewa suna da yawa a kasashen Afirka suna zaune ba su da ayyukan yi. Wato kin gane ita matsalar rashin aikin yi wani irin babban matsala ce da ta shafi kasashe masu tasowa wanda dole in za a kalle ta za a kalle ta ta fannin a tattalin arziki to amma duk da haka a kananan hukumomi ko kuma a unguwanni ko garuruwa ko a iyalai da suke tasowa babban jigon ci gaban matasa kowa ya sani shine ilimi ilimi kuma mai zurfi ilimi daga ya wuce gaba da sakandare wanda za a kowa yaro ko da ba na sana'a bane zai koyi yadda zai nazarci rayuwa kuma ya fuskance ta a tsakani da Allah yadda take na farko kenan sannan ita kanta sana'a da za a koya mata shi ya zamanto cewa sana'a ce mai dorewa ba wai sana'a ce ta yau ana yi gobe kuma ta rubuce ba shi yasa hmm. kika ga duk matasan da za su kama harkar wai sai da kayan da suke tsada a lokacin da suke tsada za ki ga to wani lokacin kuma abin ya rubuce hmm. saboda haka dole a samu sana'a mai dorewa kuma sana'a hannu wacce za ka yi da cewa eh ko da yau baka samu gobe za ka samu da mhm. biyu da na uku kuma halayya ta halin rike gaskiya da amana domin duk wanda bai rike gaskiya da amana ba ko da ya fara abin ya ci gaba zai dawo baya domin ita gaskiya ita take dorewa sannan kuma a samu ingantaccen shugabanni da jagorori waɗanda za su sa mutane a hanya. Mhm. Ina ganin waɗannan matakan su ne dai akasari akasari lura da su. Mhm, yawa, dakta ga kira daga Katsina, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa, wane ne daga Katsina? Malam Muhammadu ne. To, Malam Muhammadu, to muna jin ka Malam Muhammadu yawa, tambaya za ka yi wa dakta ko gudunmawar ka za ka bada akan wannan batu na hanyoyin da za a iya bi yawa. Gudunmawa na da nake so na bayar? To. Dangane da ƙungiyoyi da suke taimakawa A gaskiya a nan jihar Katsina ba wata kungiya wanda aka kafa ta domin ta taimaka irin wayannan matasa shine nake ba da shawara a kan a samu ainihin shugabanni su kama wata kungiya na matasa wayanda ba su da aikin yi zai a samu wannan kungiya wanda za ta dinga taimaka musu a mm. samu a haɗa wannan kulob mm. saboda gaskiya a nan jihar katsina akwai matasa da yawa wanda suka cikin talauci kuma suna neman taimakon amma ba wanda zai taimaka musu malam muhammadu mu kaddara cewa gwamnan jihar katsina yana jin ka yanzu wani sako zaka isa zuwa gare shi sako da zan isa zuwa gare shi Allah ya sa wayannan shugabanni wayanda suke taimaka ainihin matasa wanda ba su da aikin yi Allah ya ba su iko su taimaka ainihin matasa su samu aikin yi kaga wassalam ni ne malam muhammadu daga jihar katsina to mun gode kwarai malam muhammadu da fatan gwamnan jihar katsina ya ji wannan gudunmawa taka kuma zai ɗauki matakin taimaka ma matasan jihar katsina dakta yi magana ilimi mai zirhi amma yawanci idan muka duba kasashen mu sai mu ga tun ba yau ba gwamnatoci kamar sun yi watsi ma da harkar ilimi in ka duba duka kasashen mu na ka ɗauki jamhuriyar Nijar ka ɗauki Najeriya misali duka ana fama da matsalar taɓarɓarewar ilimi. Kenan inda ilimi ya taɓarɓare haka ina za a yi magana ilimi mai zurfi a yauwa. Ai wato shi ilimi a hajjiya halima idan ba a shuka shi ya yi zurfi ba kamar yadda bahaushe ke cewa ƙaramin sani hukumi ne to babu inda za a je. Domin duk ƙasashen da suka ci gaba za ki tara cewa ilimi mai zurfi shine ginshiki ko harsashin ci gabansu. To mu gwamnatocinmu na arewacin Najeriya da sauran bangarorin Nijar abin da yake cutar talakawansu shine an mai da ilimi ya zama sai mai kudi. ilimi ya zama neman kuɗi. Saboda haka talaka ba da dama da zai kai ɗansa karantar da zai samu ilimin da har zai samu dama ya shiga jami'a. Hmm. amma inda a ce gwamnati suna inganta ilimi na firamare wato na tushe na farko wanda kala ka zai iya samun ingantaccen ilimi daga firamare zuwa sakandare to shiga jami'a da ilimin jami'a ba zai masa wahala ba amma abin da yake faruwa shine gwamnati ta watsar da ilimin firamare da na sakandare saboda haka kowa yanzu yake son ɗansa ya karatu sai dai ya biya masa karatu mai inganci wanda zai samu dama da shiga jami'a mm. saboda haka muhimmin abu ne yanzu gwamnati ta dawo ta lura da ilimin firamare da na sakandare mai inganci in ba haka ba ku dama gaskiya ilimi zai ci gaba da tabarbarewa ba dan koma saboda tushen ilimi shine firamare duk inda ba a same shi daga kasa ba to in an yi sama ma ba zai inganta ba na farko kenan na biyu kuma karancin kuɗin da ake warewa ma ilimin ci gaba wato ilimi mai zurfi a gaskiya har yanzu shi yake kawo cikas a jihohin arewa mm. musamman kuma waɗanda za su taimaka wajen private education wanda ake cewa wato jami'o'i masu zaman kansu ba mu da su a arewa wanda su ma za su iya ba da gudunmuwa wajen haɓaka ilimi mai zurfi yawa muna godiya kwarai dakta ana samun irin wannan kamar da ake samu a kudu za a samu ingantaccen ilimi mai zurfi ina ganin waɗannan matsalolin su suka yi tasiri wajen rashin ba ilimi muhimmanci a arewa. To mun gode kwarai Dr. Aminu Muhammad Fage na Jami'a Bahara ta Kano kuma kwararren masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adamu muna godiya kwarai da wannan gudunmawa da ka bamu. Duk dududu kacin wannan shiri mu kenan sai kuma ran litinin idan Allah kai mu. Mu sake dawo muku da wani sabon shirin yau da gobe yanzu a madadin da tafarra girma tafarra da mu Mr. Vasco ni ce taku Halima daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.